This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da yamma da fatan an wani lafiya. Hauwa Sharif ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na la'asari da Laraba 25 ga watan Satumba na shekarar 2024. Kafin ku je abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labarai. mataimakin shugaban kasar najeriya kashim shatima ya gabatar da jawabinsa a babban taron majalisar ɗinkin duniya na cikin 79 a birnin new york inda ya buƙaci majalisar ta mutunta nahiyar afirka an ci gaba da gwamza ƙazamin fada tsakanin isra'ila da hezbollah a jiya talata inda isra'ila ta ƙara ƙaimi a hare-harenta akan hezbollah a kudancin lebanon kanin kasashen misira da jordan da kuma iraki sun faɗa a yau laraba cewa takawa isra'ila burki a wannan zalunce take yi a gaza ya zama dole domin dakile mummunan yaki a yankin kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa a yayin da aka shiga rana ta hudu a babban taron majalisar ɗinkin duniya najeriya ta gabatar da jawabin ta a gaban majalisar inda ta yi kiran da a yafi basussukan da ake bin kasashen afirka a yafe to a binciki wanda ya dace a yafe a yafe amma wanda aka yi rubda ciki da su a nemi waɗanda suka yi rubda ciki da su za kuma ku ji yadda ambaliyar ruwa a duffa ta jamhuriyar Nijar ta haifar da cika da batsewar kogin Kwamadugu. daga difa gingime har zuwa chadi hanyar nan fa iya ba mu da muna tafiya kwalta iya da kyau kuma daga baya to kaga ambaliya ya zo sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafe da shirin zamantakewa tare da zainab babaji inda a yau shirin ya duba yadda makiyaya da manoma suka yi noma a gona guda don ƙara karfafa danƙon zumunci a tsakanin su muna kuma tafke da wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya kashin farko. A jiya talata ne mataimakin shugaban kasar Najeriya Kashim Shattima ya gabatar da jawabinsa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na cikin shekaru 79 a birnin New York a nan Amurka. Shattima wadda ke wakiltar shugaba Bola Ahmed Tinubu ya taɓa batutuwa a kan matsayar Najeriya kama daga batun tsaro a duniya da ci gaban tattalin arziki da kuma batun sauyin yanayi da kuma yin aiki tare tsakanin ƙasashen duniya. jawabin nasa ya maida hankali jawabin da ya maida hankali akan waɗannan muhimman batutuwa yana cikin gudunmuwar da najeriya ta baiwa wani babban taron tattaunawa da aka gudanar a birnin new york mataimakin shugaban najeriya ya ɗora muryarsa akan kira da shugabannin kasashen afirka da dama suke yi a taron kolin na majalisar ɗinkin duniya na a baiwa afirka gurbi na dindindin a kwamitin sulhu na majalisar Mr. President, reform of the Security Council is critical Mai girma shugaban taro yi wa kwamitin sulhu kwaskwarima yana da muhimmanci inda har majalisar ɗinkin duniya tana buƙatar ta karfafa tasiri da mucincinta a wannan duniya da ke sauyawa. Ya kamata a faɗaɗa kwamitin ya wakilci ko kuma a samu wakilci na dindindin da ma waɗanda suke wakilta na wucin gadi a gyara yadda za a yi ta yi daidai da tafiyar duniya. A don haka muna goyon bayan ka shugaba Guterres ta wannan fanni kuma dole ne a baiwa Afirka wato nahiyar Afirka matsayi matsayi na dindindin a wannan kwamiti kashim shattima ya kuma taɓo batun yadda kasashe masu tasowa ke fama da matsalolin tattalin arziki sakamakon cin hanci da rashawa inda ya kira ga kasashen duniya da su taimaka a dawo da irin waɗannan kudade da aka saci kana a daina baiwa 'yan bata gari kariya It is for this reason that we by countries, especially of the global ya ce akan haka ne wato muke kira ga ainihin manyan kasashen duniya yadda za a maido da irin waɗannan kudaden kuma ya ce kasashe da suke tasowa ba za su iya tabuga wani abin kirki ba ba tare da an musu yafiya ko kuma an yafi musu ba su suka da ke kansu ba wadda haka ne zai taimaka a samu ci gaba ana ci gaba da gwamza kazamin fada tsakanin isra'ila da hezbollah a jiya talata inda isra'ila ta ƙara ƙaimi a hare-harenta akan hezbollah a kudancin lebanon jami'an lebanon sun ce sama da mutane 550 ne suka aka kashe a wannan hare-haren dubun dubatan mazauna kudancin lebanon sun tsere daga gidajensu tun lokacin da isra'ila ta yi barin wuta akan tungayen hezbollah a makon da ya gabata isra'ila tana zargin hezbollah da ajiye makaman roka da makami mai linzami inda fararen hula suke zaune a wurin kuma ta yi kira ga ta yi gargadi ga mutanen da su tashi daga wannan wuri fatima ibrahim sheba ta tsere ne daga gidanta a kudancin lebanon da ke ƙauyen tol طفوا حد البناية باب بيتي كلها علي وأزمت كتير وهيك يعني عشان هيك اضطرينا ننجح da harshen larabci ta ce an cillo makamai da ya afka ne a gida da ke dabda kusa da mu kuma ya girgiza ginin mu mun tsorata aino kuma wannan shine dalilin da ya sa muka tashi muka dawo a nan an faɗa mana cewa nan wurin ya fi kariya lamarin da ya yi matukar muni isra'ila ta kuma kai hari na hudu a birnin beirut tun fara wannan yaƙi shekara guda da ta gabata jami'an lebanon sun ce akwai ƙananan yara hamsin da akalla mata casa'in da 94 wanda aka kashe su a cikin waɗannan hare-hare da aka yi su tsakanin kwanaki biyu an jima kaɗan baban zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya A ranar Litinin ne Najeriya ta gabatar da jawabinta a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana yanzu haka a babban zauren majalisar da ke birnin New York na nan Amurka. Mataimakin shugaban ƙasa kashin Shatima a jawabin da ya gabatar ya yi kiran da a yafe wa ƙasashen Afirka bashin da ake bin su. Akan haka ne kuma na tuntuɓi Farfesa Khalifa Ali Duka mai sharhi akan al'amuran yau da kullum da ma siyasar duniya. Kan koyaya yake kallon wannan kira na mataimakin shugaban ƙasar? har yanzu 'yan najeriya da 'yan afirka ba su san abin da ake yi da kudaden da ake karba ba na abin da ya dace a tunani na ya dace a tambayi majalisar dinkin duniya ta sa kaya ta suka akan cewa tsarin da ake yi na bankunan bankin duniya da lamuni din nan ba su dace da ainihin tsare-tsare tafiya da al'adu da mutunci da tafiye-tafiye da tsari na mulki a afirka ba saboda haka su take lalai. abubuwan da za su yi abin da za su ce sai kun yi kaza din ya kamata su dace da yanayi domin yanayin afirka da na daban da na turai da amurka na ɗaya da abin da na biyu da za su ke maza eh muna so kasashen duniya su san ainihin su waye ne suke tallafawa ta'addanci a kasashen afirka me yasa ne ake samu waɗannan abubuwa inda wajen nan na ma'adinan afirka ba a kyare a adana su a sakar da su a yi amfani da su a yi mu da su ake tallafi kamar man mai ma yasa ne za a ce a ke da tallafi alhali kuma a kasashen turai da su suke kare ma tallafi ma iyayen duk da basu da mai amma a kasashen afirka sabanin da ake yi na uku ina dalilin da za a ce kasashen afirka masu mai da su ma'adinai Eh, su misali ba su da abubuwa masu inganci misali najeriya da angola da congo sai dai yake yake tuntunu da kala kala sannan kuma a cire tallafi kullum kuma a cire bayan kuma mutanen da ba su da kudaden shiga amma kullum haraji da yawan haraji shin me yasa ba za a kyale masu ilimi masu hangen nesa su ma su sa nasu ra'ayi irin na afirka yadda zai taimaka wa tattalin arziki na duniya duk wani kowace nahiya da nasa tsari me yasa na dole na irin na turai din na kawai za a labdawa kasashen namu. A nan to kana ganin kenan batun shi kiran na a yafe wannan suka da ake bin waɗannan kasashe na Afirka ciki kuma hada Najeriya misali kenan ba abu ne da ya kamata a ce shi aka yi ba? Kira da matsayi na Najeriya matsayin ta na shugabar kasashen afirka ya dace amma don najeriya da kam ni ban ga dalilin ba tunda ba a san me ake yi ake karban bashi kullum sai ruwa kuma karin ruwa ake yi ruwa din nan kullum ake kari kuma idan ake samun kudade wasu kasashen ba wanda ba afirka ko ah, gabas ta tsakiya ba sauran kasashen manyan suna amfani da su da shi kudaden bashi suna samun aikace-aikacen da suna samun kudade su biya kudi ba tare da ma an yafe musu ba amma na najeriya kudaden yawanci salwanta suke yi saboda haka a yafe to a binciki wanda ya dace a yafe a yafe amma wanda aka yi rubda ciki da su a nemi waɗanda suka yi rubda ciki da su a hukunta da su domin kar su sake yi shi na magana Profesa Khalifa Aliyu Duka kenan a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sake sauraron shirye shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, X da Instagram. Yanzu gaba ya shigo da ci gaban labaran duniya. Kasashen Misira da Jordan da kuma Iraki sun faɗa a yau Laraba cewa takawa Isra'ila birki a wannan zalunci da take yi a Gaza ya zama dole domin daƙile mummunan yaƙi a yankin. a wata sanarwa bayan wani taro da ya hada ministocin harkokin wajen waɗannan kasashen uku da kuma suka yi allah wada da ayyukan sojan isra'ila a labanan sun ce isra'ila tana ƙoƙarin jefa yankin a cikin wani gagarumin yaƙi ministocin sun kuma yi kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙasashen duniya da su ɗauki mataki domin kawo ƙarshen wannan yakin isra'ila ta ƙara ƙaimi a hare-haren da take auna mayakan hezbollah a libanan inda ta ce tana neman mazauna arewacin isra'ila su komo gidajensu ne bayan sun tsere daga wurin shekara guda daga da hezbollah ta kaddamar da harin roka labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma shirin zai shiga dufa ta jamhuriyar Nijar. Inda ambaliyar ruwa a kogin Kwamadugu ya datse babbar hanya da ta tashi daga Dufan zuwa gigime Lamarin da ya sa direbobi da ma sauran kungiyoyin sufuri a jihar suka fara kokawa. Daga Dufan ga wakilinmu Haru Sulala shidu da cikakken rahoto. a jihar difa ambaliyar ruwan kogin kumadugu da ta saba zuwa duk shekara ta da tsabar hanyar na mai tashi daga difa gigime har zuwa kasar chadi to sai dai wannan lamarin ya faru ne a daidai lokacin da ake hasashen ambaliyar ruwan kogin na bana ya zarta sabanin yadda aka saba ganin shi a duk shekara da kuma hakan ya haddasa babbar kuma ba ta fannin hulɗar zirga-zirgar sufuri tsakanin jihar difa da sauran kasashen ƙetare to kowane lalu ne direbobin ke fuskanta game da faruwar wannan ibtila'in ambaliyar ruwan kogin da ya ritsa da babbar hanyar da suke gudanar da ayyukan sufuri tsakanin difa gigime har ma da kasar chadi gadi abin da suke cewa sunana ba ne wurin da ya kare dai wuri ɗaya ne mugun gurin ya yi rami sauran gurin kuma mota ne yake limewa dan direba ma baya gani me yake tahiya a cikin ruwa kawai yake tafa fituka ya za a yi ya ketara wannan gurin hakanan ake samu in ka dauki kasa da ka wuce ka wuce a kashe ake jan mota sai ya hita sannan ake tadawa sai a sa mutane a ci gaba sunana muhammad musa daga difa gingime har zuwa cadi hanyar nan fa iya ba mu wahala da muna tafiya kwalta iya da kyau kuma daga baya to kaga ambaliya Najeriya ya zo. Ya kamata ce a gyara mana hanyar nan mu ma mu samu saukin tafiya. Musa Alhaji Muntari ni direba ne. Wannan hanya ta mu ta tsakanin Difa da Gegime ba za ta biyu ba kafin mu da yanayin ruwan yadda ya tsaya. Dole sai zagaye. Haka dai muna neman taimakon gwamnati a gaje mu Allah ya taimaka mana kan wannan hanya. Irin wannan matsalar da ta sa shugabannin kungiyoyin sufuri a nan jihar Difa sun fara bayyana damuwarsu akan daukar matakai musamman wajen rage nauyin zirga-zirgar shigo da kayayyaki a nan jihar Difa da ma fitar da su zuwa kasashen ƙetare sakamako rashin ingantacciyar babban hanyar nan da ruwan kogin ya lalata alhaji kyarin mustapha shine shugaban kungiyar sufuri na manyan motoci a nan jihar difa ya yi karin bayani yana mai cewa babban matsalolin mu kayayyaki wanda yake fitowa daga najeriya da bakin teku kamar su togo da sauransu shi ma da muke zuwa muke lodin su a nan difa shi ma dole sai mun rage nauyin kaya wani hanyar da muke zagaye tankoki ɗaruruwa suke wucewa daga nan sai su je su shiga central africa daga chad suke fara shiga mu kai ƙasa cari su kuma can su rarrabarwa sauran makota kenan wuraren da suka ɓaci inda hali gwamnati ta shi ta yi kokarin gyarawa tun da wuri ba sai ruwan ya janye ba ko na makamacin haka don mun ga gwamnatin musamman wannan gwamnati ta zane sai ta yi kokari sosai ta bangaren jihohi daban-daban ya da sauran wurare da ba a shiga a sakan ana ruwa suka zo suka gyara hanya motoci suka fara bi game da faruwar ibtila'in yankewar babbar hanyar nan da ambaliyar ruwan kogin kumadugu ta haifar a nan jihar difa na tuntubi habu muhammad baki jamilu da ke zama mataimaki ga shugaban hukumar ma'aikatar zirga-zirgar sufuri a nan jihar difa ya yi karin bayani akan irin matakan da gwamnatin jihar ke ɗauka wajen shawo kan wannan matsalar. Gwamnati tana nan za ta ɗauki mataki insha Allahu duka ayyukan da ya kamata a yi za a yi su don saboda nan gaba in Allah da ruwan ya zo ma ba zai kawo muna matsala ka wanda ya kawo mana ba tunda a bara an so yin wurin gadoji na hucewar ruwa eh, to aikin da saura bai kare ba ko zai ci gaba a nan gaba don a san an magace wannan matsalolin na biya wannan hanya inda ruwa ya mamaye muna fatan dai Allah ya kawo mana sauki a yanzu hakan dai akwai yiwuwar za a samu kuma bar karamcin zirga-zirgar motocin ƙasa da kasa da ke ma'amalar ayyukan zirga-zirgar sufuri tsakanin jihar Difa da sauran ƙasashen ƙetare biyo bayan yankewar babban hanyar nan da suka saba bi mai tashi daga Difa gege mai har zuwa ƙasar Chadi wanda ambaliyar ruwan kogin kuma dugu ta lalata yayin da ake ganin jihar Difa za ta iya samun rauni game da tattalin arzikinta na hada-hadar kasuwancin da take da sauran bakan abokan hulɗarta lamarin da ya samu hukuntan jihar ta difa ke faɗi ka tashin ganin an shawo kan wannan matsalar da rashidu muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar an gaida haru sule rashidu da wannan rahoto masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc kan mitoci 16 25 da kuma 31 yanzu ga mu na gaba. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke nemo hanyoyin warware matsalolin al'umma da ke da bambancin kabila, addini, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya mai ɗorewa da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa zai duba yadda makiyaya da manoma suka haɗa kai ne suka yi noma a gona ɗaya don ƙara ƙarfafa danƙon zumunci a tsakaninsu. Rikici da ke tsakanin manoma da makiyaya yana da tsohon tarihi inda a ƙasashe da dama musamman a nahiyar Afirka Matsalar ta makiyaya da manoma ta janyo asarar rayukar mutane da na dabbobi da kone-konen gidaje da dai sauran nau'ikan ibtila'i daban-daban. To sai dai bayan irin waɗannan fitintunu manoma da makiyaya a wani yanki na ƙaramar hukumar Riyom a jihar plateau wanda a baya ta yi ƙaurin suna wajen tashin hankali tsakanin ɓangarorin biyu. A yanzu sun fara nemo hanyoyin daidaita tsakaninsu da ci gaba da kyakkyawar zamantakewa. na tattaro kan shugabannin matasa na bangaren makiyaya da manoma. sunana aliyu abubakar bello daga fas riyom local government wanda aka fi sani da tafawa sai kuma kai dalio bitrus rang daga kwi community rium local government ana ganin kaman eh, makiyaya da manoma musamman ku matasa da ke da karfi ana ganin kaman ba kwa ma jituwa ba kai tun farko ma me yake hada ku a rikici ne kafin ma a ce an kai ga batun zaman lafiya alhamdulillah tsakani da allah ni dai da na tashi na yi wayo na samu ana zaune lafiya sannan kuma in an ce min in ba da tarihin abin da ya kawo yaki tsakaninmu tun 2001 wani ba zan iya bayarwa ba wani kuma zan iya bayarwa abin da zan iya bayarwa din shine kashin adalci ne kuma gwamnati suke ma mutane wanda gwamnati yake hannunsu suna gani su ne suke da fawa waɗanda gwamnati baya hannunsu kuma su ne ake gani kaman ba su da wani sai a wajen ba su da wani power a wajen masu gwamnati suna gadara in sun yi abu ba wani matakin da za a musu waɗannan kuma suna gani kuma su in an masu in sun rama akwai mata akwai za a zo a res nasu ko a zo a kuma ko in an masu in sun kai kukan su ba a bi masu kadi ni abun da nake gani yake kawo wannan rikicin kenan kai kana ganin kamar gwamnati ke hada rikicin kenan gwamnati akwai yana play role sosai a wajen barin zo gare ka eh, malam daliyo eh, tun farko me yake janyo sabani tsakanin ku da makiyaya yan uwanku rikicin mu akwai da fas an fara da sanina na yi wayo a lokacin that was 2001 san shekara 20 kenan 20 da yan kai abin da ya fara kawo mana fada tsakaninmu da fas da dare an zo a attacking wani a yankinmu kenan dai kawai akan zo a kawo muku hari ba wani fada ba ko ba wani fada lokaci muna zama tare da su ma lokacin. ga gidajen fulani ga gidajen biro to abin da ya fara kawo fadan shine an zo attack da dare to wannan attack din aka kashe mutum daya sanadiyar rikici da ya biya shiga tsakanin kwi da fulani sai ya zama ba jituwa ba fahimtar juna ba fahimtar juna na biye da shi kuma idan an yi noma fulani wani lokaci sukan zo su destroy kayan da shanu wani lokaci mudin ma in an bata amfani gona birom suka yi a takin shanu to hakan ma yana kawo mana rikici. Bari zo gare ka Malam Aliyu an yi shekaru ana wannan rikici amma sai cikin kwanan nan muka ji abubuwa sun fara sauyawa kusan ana cewa ba a jin kullum riyam an kashe riyam an tada hankali da sauransu me ya janyo kukuna matasa har kuka kwantar da hankalinku na cewa a zauna lafiya. Hmm, to gaskiya kam yanzu kam mu a ba abun da za a faɗa sai dai godiyan Allah rikicin kowa ya gaji da shi da ba bafulatani mai kiwo da manomin kowa ya gaji da wannan rikicin bafulatani zai tafi kiwo zuciyan shi yana tunani zai dawo ne ko kuma bare da bamba in an ba yara kanana shanu kowa hankalin shi ya tashi mai gona ma in yana tunani zai je gona ya zai yana tunani zai dawo ne ko kuma bare da ba mu arewa yanzu gaskiya an samu sauki amma me ya janyo saukin akwai matakan da kuka sa ne don samun sauki akwai matakai mu kamar mu da kui matakan da ni na sani an sa kwamiti kamar wanda za su duba mu a gefen mu fulani an sa kwamiti mutum biyar a bangaren biron mutane ku su ma sun nada kwamiti mutum biyar wanda in wani abu ya tashi ko kamar shanu sun tafi kiwo sun je sun ci gona a can so wannan kwamiti din da suke kuyi za su kira wannan kwamiti da suke gidan mu za su je musu akwai shanakan da muka kama a cikin gona sun ci sun ci wannan gonan saboda haka ku ma ku wanda shanu suke hakkin ku je ku bincika shanu suwaye ne kwamitin za su je su yi bincike za sun gano shanu waye ne ana kawo mai gona da mai shanu in an kama su a zo a tattara a zo a yi a wajen a biya kuma yadda muka sani iyayenmu suna da kwamiti su ma wanda da suke kikiran juna su je su zauna a jeji wanda bara su zo wajen mu ba mu ma bara mu je wajen su ba sai su haɗu a tsakiya shugabannin nan sai su kwamiti sai su kafa in wani abu ya tashi daga nan ko kuma attack ko kuma me to za a yi maza maza don a magance wannan abun to daga wajen abun saukin ya fara Ƙungiyar matasa da ke yaƙi da tashin hankali da take haƙƙin bil'adama Yava ita ce ta jagoranci shirin wayar da kan makiyaya da manoman. Joaquim Jacob Chodi, shugaban wannan kungiya na Yava Youth Initiative Against Violence and Human Rights Abuse. akwai wata kuɗi da muka samu daga wata kungiya ana kiranta knowledge platform security and rule of law na netherlands muka yi akan cewa za a yi aiki ne na zaman lafiya sakanin manoma da makiyaya domin waina rikice-rikice mun dinga ji sau da yawa ana ce aka kashe mutane kaza aka yi kaza aka sata shanu kaza sai muka gane cewa in ba a duba wannan tafiyan da kyau ba to ta jawo mana damuwa sosai a al'umma ba wa al'umman makiyaya da manoma kawai ba har mu na kasa duka kuma wannan abun ya shafe ba plato ko ya shafa ba ya shafa wurare da yawa muka yi project na ganewa ana kiran shi study project wanda duk abin da muka samu muka iya muka duba daga wayannan wurare za a sa shi sai a koya ma wayansu shine ma har ma muka yi video a from soda wanda ma bare iya reading bare ya karanta abin da muka sa a wurin ba sai kalla video tango ma a hausa a hausance aka yi ka ce ku yi wani study project kamin ku fara wato ku gano matsalolin da ke a wannan wuraren ne kuma me kuka gano ma matsaloli a ciki muka fitar da matsaloli guda hudu akwai wata approach ana kiranta systems thinking shi muka yi wanda muka tara fulani da biron da sauran jama'an tsaro da sauran mutane na gwamnati wanda suna da amana na kiyaye gari da wanda su ne yan gari ana kiransu perpetrators and victims victims and perpetrators muka hada su duka a daki daya sai suka yi wannan koyo so ba wai muka gane yanayin damuwan kawai ba muka sa su su gane shi fulani gane daga site na birom birom gane daga site na fulani an haka sai a samu gudu muka yi wata paper wanda ta zane-zanen da muka ya nuna inda maganan shaye-shaye maganan displacement eh, hijira maganan tara makamai tabbatar da adalci gwamnati ma ta idar da abin da ya kamata ta idar muka gane cewa a wainan wuraren da ana so rikice-rikicen nan ba ma gwamnati a wurin domin a wani wasu wurare sai ki gani cewa makarantun wata misali da suka bar shi ne makarantu da suke wasu wurare sai a gan ma ɗakin laka ne kawai ba komai sai akwai yara kusan ɗari da wani abu a wannan wurin sai kuma sai in an je waɗayan community za a gan makaranta na da kyau sai wannan ya zama abu ne da ke bawa mutane fushi yana cikin abubuwa da yawa sai a ko aka kashe daba ko aka bata gona polis da sauran mutane su ne suke idar da eh, doka ta yaya za a biya aka ce nan kudade ma ba su ma kai hanayen wanda ya kamata a kai so muka duba abubuwan da suna kawo tashin hankali a wurin domin kowa ya sani cewa ga abin da ni inda na yi zamu samu wannan solutions. Masana a harkar zaman lafiya sun goyi bayan sasantawa tsakanin makiyaya da manoman. Sunana Maji Peters ina aiki da kungiya ne mai zaman kanta wanda ake kira Equal Access International. Maganan gaskiya shine rayuwa ta canza ba inda muka taso da ba saboda haka ya kamata mu mu canza abin da muke nema kuma yawancin wayannan matsalolin da muke ciki ba zai yiwu a ce ana neman guntun gatarin da zai iya magance shi na yanzu ba gwanda ne ma da zai magance shi har zuwa nan gaba abin da ya kamata a yi ne ma matsalolin ne matsalolin a kin gana daya ga maganan shaye-shaye ga maganan rashin jituwa ga maganan 'yan bindiga ga maganan zaman rayuwa ya kara abin da ba tasiri ga governance ga komai ya yi tsada da sauransu duk wayannan abin ba za ka yi cire wannan ka ce shi ne matsala ba ko wani matsala na kawo wani matsala saboda haka ba zai yi a ce an zauna an ce ga inda za a magance shi ba dole abin da ya kamata a yi shine a duba menene za mu yi da zai magance duka damuwan da ke kasa ga maganan a ce a makiyaya da manoma dukan wayannan matsalolin ba za a daina samun su ba sai an yi abin da zai magance duka abin da ke damun mutane gaba daya ana yunwa ga rashin tsaro ga rashin jituwa ga shi ba kuɗi dukkan wayannan abin gaba ɗaya su ma suna haifar da irin wannan abin da muke ciki sunana lantana bako abdullahi kuma a mace ce mai gwagwarmayar taimakawa wurin wanzar da tabbataccen zaman lafiya a nigeria to wannan mun zo taro ne a karkashin kungiyar wata organization mai zaman kanta da ake kiranta yava wanda ta yi wani aiki mai jajircewa a karamar hukumar riyon wanda ta kawo makiyaya da manoma don su ga sun haɗa kai wajen tabbatar da zaman lafiya kamar yadda duk muka sani a da wasu kananan hukumomi da plateau ma gaba daya jihar plateau ta daɗe a cikin hali na samun rigingimu da yan rikici da kone-kone kashe-kashe da rashi da aka samu wanda ya ɗauki shekaru fiye da 20 hukumar yam kuma da irin aikin da suka yi gaskiya ya ba mu burgewa saboda abu ne da mun daɗe ba mu ga irin shi ba musamman kuma da ya zo daga matasa ne masu wannan kungiya da su suka jajirce suka je suka yi wannan aiki na ganin sun kawo haɗin kai a game da makiyaya da manoma abin da ya fi burge mu shine yadda suka haɗo kansu suka zo har suka yi noma gona ɗaya suka noma gona suka sayi iri suka sayi taki suka noma kuma suna gadin gona har aka kai lokacin da suka nuna mana yadda har aka zo ma aka samu an shiga gonan an ɓata gonan kuma suka ɗauki mataki na ganin an kama wanda suka yi wannan aka hukunta su to gaskiya muna ganin wannan aiki ne da suka kawo tsari ne da zai taimaka wa zaman lafiya tabbatacciya a karamar hukumar Maryam. Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya. Mu yafa juna mu manta baya. To madalla sai a biyo mu da Zainab dan a mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri yanzu kuma ga takaitaccen labarai. a jiya talata ne mataimakin shugaban kasar najeriya kashim shatima ya gabatar da jawabinsa a babban taron majalisar ɗinkin duniya na cikin 79 a birnin new york a nan amurka shatima wanda ke wakiltar shugaba bola ahmed tinubu ya taɓo batutuwa a kan matsayin tarayyar najeriya kama daga batun tsaro a duniya da ci gaban tattalin arziki da batun sauyin yanayi da kuma yin aiki tare tsakanin ƙasashen duniya jawabin nasa da ya mai da hankali akan waɗannan muhimman batutuwa yana cikin gudunmuwar da najeriya ta bayar a wani babban taron tattaunawa da aka gudanar a birnin new york ana ci gaba da gwabza kazamin fada tsakanin isra'ila da hezbollah tun jiya talata inda isra'ila ta kara ƙaimi a hare-harenta akan hezbollah a kudancin lebanon jami'an lebanon sun ce sama da mutane 550 ne aka kashe su a wannan harin daban dubatan mazauna kudancin lebanon sun tsire daga gidajensu tun lokacin da isra'ila take barin wuta akan tungayen hezbollah a makon da ya gabata To madalla masu saro baki daya kuma anan zamu naɗe tabar shirin namu na wannan lokaci sai idan Allah ya kai mu anjima da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya je kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya yana gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta ba da umarni sai injiniyan mu na yanzu Mr. Cedric. Hawa Sharuki muku fatan alheri sai an ku.